ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما wannan ladar da aka ambata farala ce daga wajen Allah ga bayinsa Allah ya isa masanin halin bayinsa kuma zai saka wa kowa daidai ayyukansa